Lamarin ya soma ne da zanga-zangar lumana inda ɗaruruwan 'yan gudun hijirar akasari mata da yara da ma tsofaffi suka tattaru a garin tsafe ta jihar Zamfara suka kuma toshe babban titin Gusau zuwa Zaria lamarin da ya yanke zirga-zirga a titin. Masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne akan jerin hare-hare da 'yan bindiga suka kwashe tsawon kimanin makonni biyu suna kaiwa a garuruwan da ke gabashin karamar hukumar mulkin ta tsafe wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama wasu ɗaruruwa kuma suka yi ƙaura daga muhallansu santuraki wani mazaunin garin tsafe ne ya kuma bayyana min yadda lamarin ya fara Yawwa, magana yan gudun hijira ne wanda yan bandin suka je suka kona garinsu da sauransu suka kakkashe wasu suka kone musu dukiyoyi kamar irin ƙauyuka haka daban-daban irin nan gabacin tsafe a saula a buke-buke wailare a doka to da sauran ƙauyuka da dama wanda sati biyu zuwa yau babu ranar da ba a shiga ƙauye da za a tada mutane to amma jami'an tsaro waɗanda aka turo mana a kamar sojoji tsakani da Allah ba su da amfanin komi jiragen sama suna katsina amma wanda za a yi magana da shi jirgin ya motsa sai yana Abuja sai ya ba da umarni mutane suna cikin halin ha'ula'i mm. ne su kuma mutanen nan da suka zo suka yi gudun hijira suka zo tsahe mun dawo sallah asuba gari ya dan fara haske haka sai na gansu sai ana ana ana blocking a hanya Ni ke faruwa ai za a rufe hanya sai an ji abin da gwamnati ta yi. Na sami zantawa da wasu masu zanga-zangar a lokacin da suka mamaye babban titin. Kusan satin mu dunan garin kuma waje muke kwana da matanmu da yaranmu duk ga sunan waje suke kwana ga sanyi an kone mu gidaje an kone an kashe mu. Khadija Muhammadu daga yan kuzo. to mun zo an gudan hilani sun kora mu sun hana zama lahiya sun kone mana hanci sun kone mana abinci sun kakkashe mana mazaje na jariri an haife su sun tsako sun raba shi biyu sun yi su a wanga tashi hankali ya mana yawa kuma zan mu da matan muna nan ko muna zanga zanga tunda mun ga gwamnatin bata kula da mu ba mu mu kula da kanmu to yaushe za ku janye daga kan titunan saboda motoci su wuce a'a wallahi babu lokaci sai an ci ana tsawata mana shi in ba tsawata mana su wallahi in za a kwana goma muna na bisa kan bakanmu to sai dai daga bisani lamarin ya dauki sabon salo bayan da masu zanga zangar suka kwarara zuwa cikin gari suka kuma cinna wuta tare da kona sakatariyar karamar hukumar mulkin ta tsafe kurmus har ma da wasu gidaje da motocin al'umma. Zanga-zanga ta lumana ce, to nan daga baya sai suka je sakatariya ta lokal gannan sun kone ta, sun sa mata wuta da duk motocin da ke ciki da gine-ginen wani wani gehe mafi yawanci ya kama da wuta. Na nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara akan lamarin hakan bai samu ba. To amma kwamishinan watsa labaran jihar Sanda Muhammad Dan Jari ya ce tuni da aka shawo kan matsalar bayan da aka tura jami'an tsaro. Ito gwamnati ta aika da jami'an tsaro kuma an kwantar da tarzoma da annan ciki. Kuma yanzu ga garin an sa mata doka ta ɓace ta kafiyu daga nan har zuwa ƙarshen shidda. sai dai mutane masu wucewa su je kano ko ina masu wucewa daga nan su kuma duk an sa security su masu tsaya suna da ikon su wuce abu amma mutanen gari an ce koya zana cikin aiki gidan shi kafin a ga abin da Allah ya yi. Yan gudun hijirar sun kwararo ne a garin na tsafe daga garuruwa fiye da goma sha biyar da ke fuskantar hare-hare a kusan kowace rana ta Allah. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.